Gwamnatin jihar Filato ta umarci hukumomin tsaro a jihar da su yi duk mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke barazana ga rayuwar al'ummar jihar, musamman a ƙauyukan ƙaramar hukumar Bokos. Gwamnan jihar Simon Lalon ya ba da umarnin ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Bakwas suka hallaka mutane hudu ciki har da basaraken ƙauyen. A wata sanarwa gwamnan ya ce kisan mutanen ya zo ne a lokacin da suke samun rahotannin kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙauyukan Follo, Karara Bokos da Mongor da kuma yin garkuwa da wasu ɗaliban makarantar All Nations wanda daga bisani jami'an tsaro suka yi nasarar ceto su. Isaac Mafuyas Gilson, kansila mai wakiltar Butura, ya mun bayanin aukuwar lamarin. A na mm. maza hudu suka mutu mai angwani guda biyu sai a can Shoram ko Wang ana kira da yare wan yaro ɗaya ya mutu sai shi pastor da yana jutu. An ce kuma akwai gidajen da aka kona. Eh gidaje da su irin dankali da su zannuwa da ko da komi gidaje kusan goma sha daya da aka kone su a wancan kauye. To amma yanzu wani yanayi yake ciki? Yanzu mutane suka bar angon suna zaman a daji domin ba yadda za su zauna a gidan ba su san abin da zai faru ba. Gwamna Lalon ya ba da tabbacin bankaɗo maharan da kuma tabbatar an yi musu hukunci. Shugaban ƙaramar hukumar Bokos Joseph Gulwa wanda ya bayyana baƙin cikinsa kan lamarin ya kuma buƙaci al'ummar yankin kar su ɗauki doka a hannunsu. So muna rogon jama'a a ɗauki hakuri saboda gwamnati ta ɗauki takamaiman measures wanda za a kawo ƙarshen wannan kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su bamu goyon baya da muna ka wannan abun a wannan sassanmu mu na bakwai gwamnati. Kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar Plateau Farfesa Bernard Matur wanda ya fito daga yankin ya ce gwamnati za ta ɗauki mataki. Unfortunately, wayansu kawai wanda ba su son peace ga baki daya ana kokarin dinkawa suna barkewa wannan gaskiya yana ɓata ma mutane rai yana ɓata ma gwamnati rai. Daga ƙauyen Fas da ke yankin Jol a ƙaramar hukumar Yamma, rahotanni na nune da cewa mahara sun hallaka mutum guda, wasu mutane biyu da suka samu raunuka suna can asibiti ana musu jinya. Bayanai na nuni da cewa ƙauyen Mangwar da ke ƙaramar hukumar Bokos, gidaje fiye da ishirin ne maharan suka ƙona ƙurmus. A halin da ake ciki dai rundunonin tsaro na 'yan sanda, soji, civil defense da Operation Rainbow suka ce sun dukufa wajen bincike da gano ɓata garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.